gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. ya tsohon dan takarar shugabancin kasar nan na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya ce idan kotu ta cire Bola Tinubu daga kujerar shugabancin Najeriya ba sama ce za ta faɗo ba. Shugaban kasar Jagaban ya ce ko da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta soke zaɓensa tare da zuwa zagaye na biyu. Sai dai a fafata tsakaninsa da Atiku na PDP domin Peter Obi bai cancanci sake tsayawa takarar shugabancin ƙasa ba. A gamar da gwamnan jihar Kaduna Sanata Obasani ke cewa tsarin rabon tallafin dubu takwas takwas don rage raɗaɗin rayuwa ga talakawa ba komai ciki face almundahana. Gamayyar ƙungiyoyin fafataka sun shirya yin zaman dirshan na sai baba ta gani domin aiki wa duniya sako kan matsanancin halin da suke ciki. Tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Sanata Adams Oshomole ya ce APC fa ba su yi alkawarin magance matsalolin Najeriya a dare ɗaya cikin siddabar ba. Don haka mutanen ƙasa a ƙara haƙuri da matakan da ake ɗauka domin ganin sakamakon canji a zahiri. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Tsawon ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a jam'iyyar PDP zaben da ya gabata a Tiku Abubakar wazirin Adamawa ya ce dan kawai ba a taɓa soke zaben shugaban ƙasa a tarihin Najeriya ba, ba hakan yana nufin ba za a iya gwada misali a yanzu ba. A cewar sa don kotun sauraron kararrakin zaɓe ta cire tunubu daga kujerar shugabancin ƙasar ba sama ce za ta faɗo ba. Gamayyar lauyoyin Atiku da ke kare shi gaban kotun ƙarƙashin jagorancin Chief Chris Uche San su ne suka fayyace hakan ga kotun ta sauraron kararrakin zaɓen shugaban ƙasa a jawabinsu na ƙarshe. Suna masu cewa muddin hujjojin da aka gabatar sun haska cancantar cire tunubu daga kujerar shugaban ƙasa sai dai hakan ya zama abin alfahari ga Najeriya da ɓangaren shari'arta domin ta kafa sabon tarihi da ba a taba gani ba Lauya Chris San ya roƙi kotun da ta tabbatar ta gwada misali wajen yin adalci a hukuncin da za ta yanke a kan wannan koke na 'yan Najeriya domin haƙƙinsu ne aka tauye a wancan babban zaɓe na shugaban ƙasa na watan Fabrairu. Da alama waɗannan kalamai na lauyoyin Atikun sun ja hankalin shi kansa shugaban ƙasa Tinubu inda yake gaya wa kotun cewa ko da za a sake gudanar da wannan zaɓe a zagaye na biyu to sai dai fa a fafata tsakaninsa da Atikun domin shi Peter Obi na Labour Party a hujjojin zahiriya bai cancanci sake tsayawa takarar shugabancin ƙasa ba. Duk da ikirarin lauyoyin Peter Obi din cikin jawabinsu na ƙarshe da suke neman lallai su ma bisa ga hujjojin da suka tattara akwai buƙatar kotun ta cire Tinubu daga kujerar shugabancin wannan ƙasa. Amma a cewar Tinubu ko da za a sake gudanar da zaɓe to Peter Obi ba shi da damar sake tsayawa wannan takara wanda wannan shine gabar da mabiya siyasar gidan wazirin Adamawa suka rika a matsayin hujja ta cewa shi kansa shugaban ƙasar ya san cewa akwai shubuha game da kujerar da yake kai shi yasa har lauyoyin lauyoyinsa suka ambata cewa ko da za a sake zaɓe to sai dai in shi da Atiku ga dai Abdulrashid Shehu uba shari'a da ƙarin haske. Tabbas batu ne da yake gaban shari'a kuma an zo kusan karshe inda ake rubutun karshe na final address daga ɓangarorin masu shari'a da kuma waɗanda suke da kariya wanda waɗannan rubuce-rubuce da aka yi akwai abin da ya zo da mamaki wanda yake ƙara tabbatar da hujjojin da mai girma wazirin Adamu Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana a gaban wannan kotu na cewa shi ya lashe wannan zaɓe ba Bola Ahmed ba inda ita kanta ta hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta tabbata a wannan rubutu na ta cewa mai girma wazirin Adamawa ya lashe jihohi ɗaiɗaiɗai har ashirin da ɗaya ba jihohi goma sha shida da aka bayyana a baya ba. Da batutuwa da dama waɗanda muka bayyana a gaban kotu wanda muke ganin haske su kansu daga ɓangarorin waɗanda suke kariya sun ƙara tabbatar da waɗannan hujjoji ƙwarara masu ƙarfi da batun wato kaso biyar a birnin tarayya Abuja wanda shi Bola Ahmed Tinubu yake roƙon kotu a rubutunsa na ƙarshe ƙarƙashin lauyoyinsa cewa ko da za a bayyana wannan zaɓe zaɓe a matsayin zaɓen da bai kammala ba yana roƙon kotu ya zama cewa zaɓe ne da za a yi tsakaninsa da mai girma wazirin adama alhaji atiku abubakar tare da cire dan takarar labour party wato peter obi allah yadda kamar yadda muke ganin yadda tafiyar wannan shari'a take kuma tare da yadda 'yan najeriya suke sauraro tare da tsammanin ganin tabbatar da cewa an yi adalci an samu cewa bangaren shari'a wannan ƙasa ya ƙara ƙarfi ya ƙara nuna duniya cewa bangare ne da ya cin gashin kansa kamar yadda kullum ake kira cewa najeriya ita ce kasar da take zama abun koyi musamman ga nahiyar afirka muna sa rai insha allah za mu samu dukkanin adalcin da muke nema a gaban wannan kotu kuma akan wannan shari'a muna fata insha allah za mu samu dukkanin adalcin da muke fata a gaban wannan kotu duba da irin wato kamar yadda muke zargin makarkashiya da ita gwamnati da kuma wato jami'ai waɗanda ake haɗa kai da su tare da yin barazana ga su waɗannan alƙalai muna sa rai tare da fata cewa waɗannan alƙalai za su tsaya da su domin doka ce su ma ta kafa su kuma za su yi abin da ya dace. Abdurrashid Shehu Uba Sharaɗa kenan mai taimakawa a tiku Abubakar a harkokin kafafen yada labarai. Da alama dai kallo ya koma sama kuma dukkanin mutanen ƙasa suna da tsammani na samun sakamako game da wannan shari'a da ake fafatawa daga irin abin da za a gani na hukunci daga su alƙalan wannan kotu har zuwa kotun kolin Najeriya wadda mahankaltan ƙasar ke cewa Allah ya bawa mai gaskiya sa'a muddin dai alkhairi ne ga talakawa. Ana wata sai ga wata wato dai ana cikin fafatawa a shari'ar kotu sai kuma ga manufofin gwamnatin Jagaban Sudan da wasu jama'ar kasar ke cewa suna ci gaba da gasa wa talakawa aya a tafin hannu musamman ma dai zancen cire tallafin mai da yake da rassa na haifar da raɗaɗi kala-kala ga jama'ar ƙasa. Ko da dai shi kansa jagaban ɗin ya fahimci haka kuma dalilin matsalolin da suke ta'azzara ne ma ya sanya shi fito da tsarin rage wa talakawa raɗaɗin rayuwa ta hanyar bayar da naira dubu takwas takwas ga masu rangwamen gata wanda tun lokacin da gwamnatin ta ambata wannan shiri take ta samun ƙalubale da caccaka daga 'yan ƙasa kafin daga bisani ta sauya da bara tare da yin ganawa da dukkanin masu ruwa da tsaki gwamnonin Najeriya da nufin yankewa akan abubuwan da za a yi da waɗancan kuɗaɗe naira miliyan dubu ɗari biyar. A ta shi kansa gwamnan jihar Kaduna Ubasani ya ce tsarin wannan rabon tallafi babu komai ciki face almundahana kuma muddin ma za a yi kudancin Najeriya su ne suke amfana fiye da mutanen Arewa sakamakon cewa babu masu asusun banki da yawa a wannan yanki. Hasali ma kaso saba'in cikin ɗari na mutanen wannan yanki ba su da alaƙa da banki kuma babu wani tabbas game da adadin mutanen da aka tantance da suke da tsananin bukata a cikin Najeriya. Su ma dai gamayyar kungiyoyi na mutanen Arewa wato Coalition of Northern Groups sun ce nan kusa za su aike wa shugaban kasa wasiƙa da ke kunshe da matsayinsu akan wannan yanayi da ake ciki. Wadda ta bakin Sharif Ashar Nastura yanayin da kasar ta fada da kuma shirin da mahukunta suka ballo da shi dukkaninsu ba ababen lamunta ba ne. Don haka da a zo a yi wannan tsari na rubuta kwas ba shi da amfani wannan tsari na rubuta kwas ba shi da amfani ko kaɗan. Abin abin da ya fi amfani shine a tsaya a abin da za a sassauta mutane raɗin rayuwa gara a ɗauki kuɗin a ɗora shi akan harkar man fetur a ragewa mutane wannan kuɗin da aka sake ƙara musu ya kai ɗari shida da ashirin ɗin nan a dawo da man nan kamar naira ɗari hudu shine magana ta gaskiya amma duk wannan abin da ake faɗan za a kawo akwai matsala ciki mun yadda abin kirki ne a samu taki a bawa manoma a kuma raba hatsi ga jihohi a raba mutane shi ma sai an sa ido tunda mun ga lokacin da aka yi covid an kawo kawo irin wayannan tallafin daga gwamnatin tarayya wasu daga cikin gwamnonin suka ajiye shi har sai lokacin da aka zo ana rigimar yan sas zanga-zanga aka dinga fasa rumbunan ana ɗiban kayan kayan masu lalace suka dinga ajiyar su da nufin su zaɓe ya zo su yi amfani da shi don haka mu muna kallon a tsaya ai abu na hankali da nutsuwa ya fi kai waye saboda haka mu muna a matsayin mu na kungiya muna nan mun rubuta shugaban kasa takarda wacce gobe muke so mu tabbatar da ta kai gare shi in mun tabbatar ta kai gare shi za mu ba 'yan jaridu don a ga me muka duka shawarwarin da muka bashi da matsayin mu akan wannan al'amari yanzu ka ce za ka kawo mota guda dubu goma mai amfani da wutar lantarki ƙasar da muke da ƙasa da megawar dubu bakwai wutar nan kullum a cikin ta sama ta ƙasa take ka ga duk wannan abubuwa ne da za a duba su kawai wasu mutane suna kawo wayannan abubuwa don kawai samu sanyoyin su su dada bunƙasa kasuwancin su raba kuɗin nan an ga abubuwan da suka fara ƙarƙashin ma'aikatar da aka kafa ta kai agaji wato humanitarian ministry da aka yi a zo a sa mutane a gaba a talabijin ana ba su dubu ashirin su yi gaba a karbi sha biyar ana kallon inda ake karbar sha biyar din a labarai kowa ya ga wannan a ƙasar nan aka zo aka ce ana ciyar da yara abinci a makaranta lokacin corona lokacin da kowa yana gida ba wanda yake zuwa makaranta kaga irin wannan abubuwan duka ba su da amfani da a ɗau wa'annan kuɗaɗen a ce za a yi wa'annan abu da su gara a ɗau kuɗin a je a sa shi a kan abin man fetur ɗin nan a rage wa mutane kuɗin man fetur ɗin ya fi kai waye kuma a je a sa gwamnati gwamnati ta je ta gyara matatun man fetur din nan ta gyara su yanzu ina hikima abin da su Buhari suka yi cewar sun kashe dala biliyan 25.6 a wajen wai maintaining wa'annan matatun man fetur din da ba sa aiki ba sa producing a ce an kashe wa'annan kudaden akan su sannan babban bankin kasar nan ya ɗauki makudan kuɗi na tashin hankali ya ba wani ɗan kasuwa rance da zai gina matatan man fetur ku kuna da matatan man fetur na gwamnati har guda hudu ba ku gyara su ba ba ku inganta su ba kun ɗau kuɗi bashi kun ba wani ɗan kasuwa ya je ya gina matatin man fetur kaga babu gaskiya duk wannan abin ka kalle su abubuwa ne aka yi su bisa son zuciya saboda kurin a faranta wasu 'yan kasuwa da jami'an gwamnati da suke da jari a kamfaninnika na 'yan kasuwa da ake kasuwanci da kuɗaɗen su shine kurin wannan abu da haka duk wannan maganar palliative nan akwai matsala a cikinsa wannan maganar tallafe-tallafen akwai matsala a cikinsa a duba al'amarin nan tsakani da Allah a kawo al'umma sauki amma amma mutane suna cikin tashin hankali na tsadar rayuwar abinci da kuma ɗalibai da aka janye tallafin karatu wanda da su da malaman su duka ba za su iya zuwa makarantun su ba sakamakon wannan tsadar man fetur da kuma tsadar karatun da aka saka ita ce magana ta gaskiya ya kamata shugaban ƙasa ya yi magana da mutane a ƙasa ba waɗanda suke kewaye da shi masu fadanci masu neman mukami ba a gaya masa gaskiyar halin da mutane suke ciki magana ta gaskiya mutane suna cikin hali na ɗimuwa da ta'abu Sharif Ashar Nastura kenan shugaban gamayyar kungiyoyin fafutuka na mutanen Arewa wato Coalition of Northern Groups. Ko da a nan Kano akwai gamayyar wasu kungiyoyi da suka kudura aniyar yin zanga-zangar lumana domin nuna fushi kan wannan hali da aka tsinci kai. Jagoran da yayi kiran al'umma domin farkawa daga barci kan wannan mataki Comrade Isa Tijjani ya ce tunda har tun a baya shugaban kasa ya ce ko da za a kwana ana zanga-zanga ba zai ki cire tallafi ba to yanzu dole sakwancin rigiza su sake shiri. Mafita shine a haɗa kai domin mu tabbatar da cewar kankara da aka yi mana mun rama da na itace ba ma na itace ba itace mai kaya saboda arena mana wayo an fito an mana shagantaka iri da dama ta ina za ku rama din rama da za mu yi shine cewa ce nake ai fitowa ya ne ba zabe ko shugaban kasa misali kaga yanzu ana kotu in kotu ta ce a zo a sake zabe to kaga ai tunubu ya tafi babu wani abu da zai fito ya ga mutane cewar gashi a sake zaben sa mutane su zabe shi ko kana jin akwai in babu wannan dama shikenan ba ku da wata dama sai dai ku zuba ido har shekara hudu dama ta karshe shine ai a fito mu yi zanga-zanga kuma zanga-zangan da mun dauka akan cewar za mu yi zanga zangan lumana a koma gida amma sai shugaban kasan ya fito ya ce ai ko mu yi zanga-zangan babu abin da zai faru idan wannan tunkan yahu mulki ya faɗa to shikenan tunda yake haka ne mu ma za mu ai ka san ba za mu hakura shikenan cewar bayanin da ya faɗa ta kare ba mu ma za mu buga mu gani eh daga zanga-zangan lumana za mu dawo zanga-zangan zaman dirsha in mun fito sai abin da hali sai abin da ya ture buzu na eh to kalliya za ta biya kuɗin sa in Allah yarda mutane suka bada goyon baya mai zai hana za a je jera sati guda ne a jera kwana uku kwana hudu biyar sati guda ana yi ya ce shugaban kasa bai waya ba ai sai ta kama wasu jihohin da Isa Tijjani kenan tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa NLC kuma tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta ƙasa Nupeng. Sai dai kuma a cikin kalaman tsohon shugaban kungiyar NLC na ƙasa Comrade Adams Oshamale mun ji yana gaya wa talakawan ƙasa cewa ya kamata fa kowa ya mayar da wukar cikin kubi domin a APC ba su yi alkawarin magance matsalolin ƙasar a dare guda ba. Sanata Adams Oshamale lokacin wata tattaunawa da kafar talabijin ta Channels ya ce Tinubu ba mai ba. kasar ba ne, kuma ba su yi alkawarin cewa da kyaftawar ido da bismillah za su warware matsalolin kasar nan ba. Ba ka bukatar ka bani misali, domin na san abubuwan da muka yi alkawari a APC fiye da kai mai tambaya. Waye yake fitar da bayanan da kuke samu ku yada a matsayin 'yan jarida? Ba mu yi alkawarin magance matsaloli cikin awa 24 ba, ba mu yi alkawarin dabu ko su dabar ba, sannan ba mu yi alkawarin gyara matsalolin a dare ɗaya ba, don haka 'yan Najeriya a kara haƙuri, a cewar Sanata Adams Oshamale. Kafin mu dawo dandamalin siyasar Kano kuma bari mu leka ofishin mataimakin shugaban majalisar dattijai sanata Barau Jibrin wanda kamar yadda bayanai suka gabata ya yi sabbin naɗe-naɗe na wasu mataimaka a fannoni daban-daban kuma guda cikin masu bawa Barau ɗin gudunmawa a kafafen yaɗa labarai injiniya Musa Mujahid Zaitawa ya yi ƙarin haske kan waɗanda suka rabauta tare kuma da yi musu fatan alheri. Da suka rabauta da wannan mukamai kusan guda takwas sun haɗa da Professor Muhammad Ibn Abdullahi a matsayin Chief of Staff, Professor Bashir bashir muhammad fage special advisor policy and monitoring sannan akwai deputy general editor na daily trust ismail mudashir special advisor media and publicity sannan akwai dan gidan marigayi ajimobi wanda ake kira idris ajimobi wanda ya rabauta shi kuma da special advisor on special duty bayan wannan akwai yusuf ali kintafi special advisor political sannan akwai director admin wacce take sai mr ungozi ndawi da kuma da ake kunci a matsayin mataimaki na musamman ta bangaren harkar yada labarai wayannan makamai da sanata barau jibrin yayi yi su a daidai lokacin da suka dace da kuma mutanen da suka dace musamman wayanda aka ba wannan makamai da chief of staff da tumfafi da shi da ake duk sun fito daga kano ta arewa wanda kuma wannan shi tabbatar da cewa yana kishin al'ummar da suka zaɓe shi kuma mu dama abin da ya samu ka goyi bayan samun goyi bayan sa ne domin ya zama wannan mukami domin jajircewa al'ummarsa da muka sani kishin al'ummarsa shine kai shi ga wannan matsayi muna fata kuma Allah zai sa duk ragowar mukamai za a dora su akan gurbin su kamar da aka dora aka fara da matakin farko injiniya Musa Mujahid tawa kenan hadimin siyasar gidan sanata Barau Jibrin Maliya. Duka dai daga gidan sanatan mun karɓi bakuncin Adamu Abdullahi Karkasara wanda yake godiya ga ɗaukin da mai gidansa ya kawo a wata makabarta da take ɗan tsinke a yankin sanata Rauni bayan wani abin asha da ya ce ya faru. ɗauki da mai girma sarata baro jibrin ya ji halin da makabartar ta tsinci kanta na wasu marasa imani da tausayi suka zo suka kwakwala mutane a wannan makabartar a take da na koka masa game da wannan matsala ya yi umarni kashe gari da sassafe injiniyoyi suka zo muka yi auna-auna a makabartar nan wanda mai girma sanata baro jibrin ya ce a kewaye ta a yi mata filasta a sa fitilu a yi ofis na yan bijilanti a samar da ofis kuma guda ɗaya ya zama guda biyu domin inganta tsaro a wannan makabartar to alhamdulillah Allah cikin ikonsa tunda ayyuka ne wanda kowa yana da dama ya zo ya sa hannu domin ya samu lada bayan mun yi wannan auna auna kuma sai muka ji labari bangaren kwankwasi a dan majalisar jiha da na tarayya sun yi haɗin gwiwa sun zo emergency sun fara ainihin gudanar da wannan aikin to wannan abu dama haka ake bukata kullum ya zama wasu suna zaburar da waɗansu mai girma sanata wannan abu da ya yi kaga ya yi yunkuri har wasu kuma sun gano sun zo sun aiwatar kafin ya yi? to wannan mutane ya kamata su shaida musamman mutane da suka yi ta'addu'a da aka zo yin wannan aiki na makabartan nan wanda mai girma sanata ya kudura aniyar yi kuma aka samu wasu yau suka yi yunkuri wuf suka zo suka yi wannan aiki to babu abin da zamu ce da Allah sai dai mu gode masa kuma ga baki ɗaya duk wanda ya saka hannu da mutanen unguwa da suka fara wannan aikin da bulo goma bulo ɗari suka aiwatar da wannan aikin tun farkonsa muna addu'ar Allah ya sa kowa a cikin ladan. Adamu Abdullahi Karkasara kenan kakakin 'yan rediyo na gidan Sanata Barau Jibrin Maliya. Duka dai a cikin wannan batu na halin da makabartar ta shiga a wata ruwayar kuma shi ma ɗan majalisar tarayya na Tarauni wato Honorable Muktaru Umar Yarima ya aiki da tasa tawagar ta musamman zuwa wannan makabarta domin fara aiki ga dangadan na kewaye ta. Kamar yadda DG Abdullahi mai kanan ya ke faɗi a gabar da aka fara aiwatar da wannan aiki. Wannan ya nuna cewar wannan gwamnati da gaske take. Kowa ya gani kwana biyu da suka wuce muku muka zo wannan makabarta muka duba da mu da dan majalisar jiha muka gani sannan shi dan majalisar jiha suka tattauna da dan majalisar tarayya abokin aikin sa yana Abuja wanda dan majalisar tarayya ya ce to ya dauki nauyin a zo a maza a zo a kewaye wannan makabarta a sa mata security a domin a tabbatar wannan abun bai sake faruwa ba a wannan waje kuma alhamdulillahi an ci daman ga yawo mai zuciya biki ba mai dukiya ba saboda haka gashi an zo an fara aiki kuma dan majalisar jiha ya wakilci dan majalisar tarayya ya zo ya sa tubalin aiki kuma ga aiki kowa ya ga aiki ya ya fara nisa bukatar al'umma ita ce bukatar al'umma sun nuna suna bukata a wannan abun gashi sun zo suna yi ba tare da wani bata lokaci ba to muna godiya sosai zan yi amfani da wannan dama sake gode wannan dan majalisa namu na tarayya Allah ya saka masa da alkhairi kuma shi ma dan majalisa mu na jiha muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi da ya zo ya gabatar da wannan abun alkhairi shi yasa muke so duk inda aka samu ake so a haɗa kai kun ga dai dan majalisa tarayya ya kawo dan majalisa jiha ya zo ya kaddama DG Abdullahi mai kanan kwankwasiya kenan jigon siyasa a yankin karamar hukumar tun da mun shigo kanan bari mu koma kallo tare da nazartar mulkin gwamnatin kwankwasiyar tun da ludayinta ne akan dawo. Wadda za mu fara da kalaman Kabiru Abdullahi Karaye da ya shigo yana gode wa kwankwasiya da jagororinta bisa ɗauko ɗansu domin taya gwamnati aiki. A madadin ɗaukacin iyalan Alhaji Ibrahim Dabo Gaya da na Alhaji Musa Gaya suna miƙa godiyarsu ta musamman ga zababben gwamnan jihar Kano mai albarka Injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf da kuma madugun jam'iyyar NNPP na ƙasa Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso bisa amincewarsu da zaben ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan gida na Dabo Gaya wato Balaraba Ibrahim Gaya don taya gwamnatin jihar Kano aiki a matsayin mai bawa gwamna shawara. A wannan gabar ne muke roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya taimaki gwamnatin Kano wajen gudanar da ayyukan da ta sa a gaba domin burinta na kawo ci gaba da inganta jihar Kano da al'ummar Kano baki ɗaya. Muna ƙarawa da addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya karfafi tare da riko da hannayen gwamnatin jihar Kano. Mun gode. Malam Kabiru Abdullahi yake nan ɗan siyasa a Kano. Haka dai shi ma Ali Gyara Hausawa ya leko yana yabawa gwamnatin bisa ɗauko jajirtacce tare da bashi hukumar kula da gyaran titunan jihar Kano Karma. gwamnati ba ta yi kuskure ba wajen tura hassan dan bafa ya zama md na karma domin abin da na faɗa a baya ƙoƙarin da ya yi a gwamnatin baya na yashe magudanarwa da gyara su shi yasa yanzu aka ba shi karma a gyara hada titina to yanzu titunan namu na cikin gari abdullahi wasero wanda aka fi sani da mandoro sabon titi shekara takwas gwamnatin ganduja ba ta yashe ba shine ake ambaliyar ruwa yanzu md hassan dan bafan ya sa an yashe magudanar ruwan yanzu ran tafiya daidai muna gode masa sannan kuma muna kira ga jama'a jihar kano musamman unguwannin da suke cikin birni kwalya birnin Kano a daina zuba shara a cikin kwalbati domin shi musu da gurin da za su dinga zubar da sharan ne akwai gurare da gwamnati ta ware waɗanda ake zuzzuba shara amma ka ina ne gurin da aka unguwannin da suke Hausawa da dan dago akwai bayan makaranta dan dago da ake zuba wanda suke filin mushi da sani mai rige akwai kududdufin babban baki da ake zuba wanda suke masallacin juma'a da wanda suke duk akwai gurare da aka ware gwamnati ce wannan ta samar ko kuma kawai guri ne ake gwamnati ce ta samar guri ne saboda haka ina kira ga jama'a daina zuba shara shara a magudanarwa domin sharar da aka kwaso a kwata duk shara ce a cikin mutane suke zuzzubawa shi Ali Gyara Hausawa lakabin gashin baki ɗan kwankwasiya a Kano da yake maganar da ake yi ana yin ta ne akan gwamnatin kwankwasiya da mutanenta shi ma ba masu ɗorayi ya leko ɗauke da kalaman haska nagartar Alhaji Yusuf ɗan kaka wanda ya ce shi ne yake tiritiri da 'ya'yan jam'iyya da kuma tabbatar da ganin cewa an kai ga nasara lokacin zaɓe don haka ya kyautu a yankin gwali a ɗauko shi domin rama kura aniyarta. Muna so mu ga 'yan kwankwasiya musamman na ƙaramar hukumar Gwale bisa jajircewa ta Alhaji Yusuf ɗan kaka muna tabbatarwa da al'ummar jihar Kano Alhaji Yusuf dan kaka ba zai bari mutanensa su wofanta ba zai tabbatar da cewa kwankwasiya ta shigo cikin mazaɓar ɗore bisa yanda aka tabbatar da cewa kwankwasiya a karamar hukumar gwale ɗore ta ba da ƙuri'ar da ba a tunani a cikin jam'iyyar kwankwasiya muna so mu ga Abba Kabir Yusuf a taimaka mana a fitar da ciyaman a cikin mazaɓar ɗore shine muke ganin cewa za a kawo abubuwa na alkhairi a cikin karamar hukumar gwale gwale za ta tabbata cewa dan mu ne yake gwamna a jihar Kano amma kai dan kwankwasiya ne da kake shigan musu siyasa saka ka musu rudani magana muke ma akan waɗanda suka fito suka jajirce a harkar zabe jam'iyyata ta AP si Alhaji Yusuf dan kaka sai da ya mutu fata fata a cikin mazabu dorai wanda irin su Alhaji Yusuf dan kaka da suka tsaya suka jaddace suka jiryo abba kuri'a suka kasa suka tsare suka tabbatar da cewa tun da kan garba su ya ci rufa Rufa'i Sani Hanga ya ci zabe duk karkashin jagorancin Yusuf Alhaji Yusuf dan kaka ya zo ya tabbatar da cewa Abba Kabiru Yusuf ya ci zabe a dorai to muna ga wa Alhaji Yusuf dan kaka da yaddar Allah Abba ba zai hubutar da shi a siyasance ba za a tabbatar da cewa an taimaki al'umma a cikin karamar hukumar Gwale zuwa mazaɓan mu ta dorai saboda muna tabbatar maka cewa dorai ita ce babban mazaba a karamar hukumar Gwale yanzu yaran nan suke fitina da sun ga Alhaji Yusuf dan kaka haka sai ka ji yaro ya ajiye duk abin da yake ya bari saboda irin taimakon da yake wa al'umma dorayi ta cika ta batse abba ka kawo mata dauki karkashin jagorancin su Alhaji Yusuf dan kaka Badamasi Ɗorayi, ɗan siyasa mai ruwa biyu a jihar Kano, shi ma dai sabon shugaban hukumar tashe fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano Abba Almustafa Abba na Abba, tuni ya shiga ofis domin fara aiki ga dangadan bayan samun rakiyar abokanan sana'ar sana Kannywood da ɗumbin masoya daga bangarori daban-daban na jihar Kano, wadda a cikin kalaman godiya da bangajiya da Misbahu M. Ahmad ke yi a matsayinsa na kakakin ƙungiyar Mofan ta ƙasar reshen jihar Kano kuma mamba a ƙungiyar Arewa Film Makers Association, ya ce suna da kyakkyawan kyakkyawan zaton za a haifi Kannywood sabuwa. A madadin masana'antar Kannywood ƙarƙashin jagorancin Mofan reshen jihar Kano da Arewa Filmmakers Association suna yin bangajiya ga kafatanin 'yan wannan masana'anta baki ɗaya musamman waɗanda suka samu damar halartar taro na rakiya da aka yi na sabon shugaban hukumar tace fina-finai da ɗau'i na jihar Kano wato Abba Al-Mustapha Abba na Abba da fatan kowa ya koma gida lafiya sannan suna yin fatan alkhairi ga shi shugaba yadda aka shiga ofis ofis lafiya Allah ya sa a gama lafiya haka kuma muna mika sakon godiya ga zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano gwamna Abba Kabir Yusuf Abban Kanawa sannan muna da jinjina da godiya ga uba jagora shugaban ɗariƙar kwankwasiya na Afirka Dr. Rabi Musa Kwankwaso da fatan yanda wannan gwamnati ta fara lafiya Allah ya sa ta gama lafiya Misbahu M. Ahmad kenan shugaban kungiyar muryar talakan Kano kuma PRO na kungiyar masu shirya fina-finai ta ƙasa Mofan Rishon, jihar Kano. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman, Abdullahi Lawal Alhatu da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq dan uwa da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.